الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata bi tabbata ya Allah salatu ya ce da yin shuni tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa da ko hmm. ya august 2016 kalendar miladiya ne karatu ya goye gici da karatu ya littafin sharfa suna ya al'imamu albar bahari rahimahullahu ta'ala Manga ga wa'alan bi an na duniya daru imanin wa islamin wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi ramu nuna musulmu na fi a kamihin wa mawarisihim wa zaba'ihihim wa salati alaihim ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر إلا ما أظهر لك من طريق شرائع الإسلام من واعلم دبيه bi anna duniya sai ije dara imanin wa ije ije imani yobe musulunci o ummatu muhammadin al'ummar ya ne za a ma fi ha mu'minu na muslimun a fi ijo a yi mumini musulmi fi a wa mawarisihim ya e bayan hukunci aji wa gangan da hukunci ya guga shi wadda ba isihin biya na jazunan wasalati alaihim biya ga jajali ala kuma bi sallah wala na shahadu bi ahadin bi haqiqatil iman ya jiriya zandon da bi haqiqan imaniya hatta ya ci bi jami'i shara'i islam sun ga da shari'a musulunci bayanin fa'in kassara fi shay'in min zalika in ga agbapon eti yan bace minin na kana na kisal iman zanne imani ga hatta ya tuba su ga tuba ji wa alam dimbire anna imanahu ila Allah ta'ala ke da imani da ba su isin ta tammal imani imani zanna gumi au na kisal imani kuma imani wajibi illa ma a zahara laka sai nan ga lawuwa e min shara'i il islam ya shari'a ya musulunci wani kin wai ga abu ana wai ga bayani wani ko ya shiga ci ci ji musulmi ji ko ji ganewa zai shiga fi bo amalla alama ya kafircin dorowa na musulunci ne ke musulunci ga wajen wajen sallama wajen sallama ko ji gane ko mm. dole ya musulmi ga wajin gani biyan ajin bi yana ma ga zuma na waji ke waji amma ga jin ajeli waji ku sallah mm. ko ji gane ko mm. amma in ba za ne ba ka shi shi don ba ko ina na ga ga ba ina da na wuce ko wai ganna ga ya buje rajiyawa rigi na shi ele gan eza jafi jo ela eji muhammadu rasulullah eji sallah efi azụ ewa elu aji ewa alaikum salam egba qur'anu elu makanta islamiyya ji bata eji gwargwado na ji da eji ihe addini e musulunci na wani jiga shi a ga zaunci ji shi musulmiya a maji musulmiya a ji hmm. agun amma a gizaje gun to yanzu ya wọ́n yíra ẹ̀kọ́ ọjà àgbélé gàṣí àgá àyèjì kí àyèjà wọ́gá túnmí ní àwọn àrídìlọ́sí àdètò àwọn àrídì èfíwó lẹ́sí nẹ́kan lẹ́sí ẹ̀sùn tó dídọ́ ní ẹ̀yà rẹ̀. wọ́n da sáà sí lóyún. mọ̀ṣẹ́lẹ̀ yìí gànà wà lẹ́dí ànà dùnìyà lórí ìjẹ̀nà dàrú ìmání wà ìsìlámù èjì musulunci yóò gángan da imani ní ga masalaci ne. Hmm. man ga wa'alan bi annad duniya dara bi annad duniya daru imanin wa islam yo ga yiji da ne imani ne musulunci bi ma'ana musulunci da imani yobe jiwo ko ji gane ako amma alkiyami da ne dagba ko aka ga zane mumini ko zane musulmi ijebuwa lotun ci ga atuta ti imana ku ga atuta ti musulunci bo ko mm. amma ya zaga ajin ajeli muci madi imaniya musulunci a wale ya zanna alikiyami ka shiga wani anyị sun alakiya ya zanna nga da alikiyami wa ga mu doshi ma mm. walau wuqifu alin an-nari fa qalu ya laitana nurad wala ko wala nukazib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin wa le ga ga lada aga kafiri ku da danu a sai ga e e e ga ga da jinje a ci ma la imanya ji a magala kafi a magala gama na zadan yana a energy a ya so yace na amma lafiya da take mu mini juwa wale ga yana wai ngole ba gwanno a shirin ya shekh rabiu madkhaliyo kamar abata na da ba nun fe lagabe gan bana al-imam al-barbari ga wa'alan da da duniya dara imani wa islamu na sheikh rabi al-madkhali ga wujin imam al-barbari gyara na cha akwai istidrakun na cha go hmm. mu ga ije ade daru imam daru islam ya made daru kufur hmm. ko ji gane ko hmm. amma wa ne ga tawili na shefu zanu wayi wuci jin sharai tuba daga ya tuye imani da ya tuye musulunci ije boye lomo alkiyami boye da gagbo hmm. amma ne ga waji al-islam da al-imani ko ko ndirike ebe na addini aje martaba wuta aje martaba ya mafari na islamu na amade martaba ya baci na iman na amade martaba ya tachi na al'isanu na kemino bai da hadis ne jibrilo na kede na ya al'ingoli wa le ga al'islam ga zakpa tuntu ya tuyi ko mm-hmm. mula imanu ju ko mm-hmm. wale ga kaga ya zama da musulunci wale ga ya zama wani ga tsani amma imani ana nuna munafika ko mm. ebe na ezai dabo na imani a gumi na ezai madabo na imani a gumi na aga tun al-islamu bi al-imani ya gani mm. wale ma na gadi rike al-islamu ala hukuncin zahiri imani cha ala hukuncin mm. ɗanɗan gbazaunan kenina hadisin jibril wa nabi ga al-islamu ga iwo wa jirki zai wajibu ta ga gaske na sai allah annabi muhammadu mai tuce ya ce ci wa mola sallah ko gikini wa mola zakawaya wa mo zuwa ramadan wa mo zaje ya kata ce ci wa ne gan yana ya islam a cikin hadis na ba ne ya fi yin zahiri na je zai lona hmm. ko hmm. amma in na yi imani ganci na suku a cikin to ya labarin ya ce ke imani wani ga imani ga wala imani riba ce ci wallahi jibe malaika shi wallahi jibe litafu shi wallahi jibe tuci shi wallahi jibe fa'al kiyami wallahi imani wajen yadda kaddara to alkhairu gangani bi sharrun ko e bogo aga imani da al tun ya gani ba ne ma al-islam ayi ya tun ya gbangba al-imani ma ya tun ya kiyo ya akida ne za da dai gona amma ga ni tuye ba ce la ga mu na na ga al-islam ko yi tuye amma to an imani ya to ma ne imani ga ga buni al-islam mo shin inna dina inda allahi al ko ko la ne illa wa antum muslimun e bana diga wa antum muslimun ne mun gole al-islam mo shin to imani ga da kakunan ma ga imani kawai mutum ya mutum al-islam ya kai da fula al-mumi nuna wajen hmm. ko to al-islam an yi wa gana ga mai bugu kalima gugu na jare yi zaji ta ma'a iftara ka wai zaftara ka yi ta ma'a ta albirru albirru wa takwa ko al-faqir da al-miskin ko al-islam bi al-imani ko hmm. ta Allah wa'ala wale guba al-islam bi al-imani a maganin tewa ne ba ci ga gada a maganin imani kawai tun al-islam ga gada ga al-islam kawai tun ma al-imani ga gada ga malajin a ga kira al-islam wal imani zai ta ma'a istaraka ma in wale agutun ya guba ba jijiyar bayan lafazin wala ɗere bayan ma'anan wai zaftaraka a ma maguji kiyo kuma ga gabe da jacha nituye ba ce la ganda ba bayan ma'anin ke misali alfakiru al miskini na kai ji fahimta ga nani ko ba na al-imam al-barbari ga ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fiha kanihim wa mawarithihim wa zabaihim wa salatu alaihim al-umma ya nabi sallallahu alaihi wa sallam mu'minina yo ne muslimina sai bayan hukunci ajoto ya gungi ajoto bayan ya zuwa ajoto aka ajiye ajiye da alakun ajiye alakun ajiye salamu ko hmm. ya bane zane ga yi musulmi na wayi mumi na wayi musulmi ko hmm. an ga wale ko hmm. zane ga yi mumi na wayi musulmi automatic amma ya za ta buwa fili ga wai musulmi wai mumini ga ta su ya wai imani da gubo ya za ma ta buwa lulu fili ga wai musulmi amma ya gubo munafinci gubon ga imani wa amma al-islamu ne wagi na dole imani a dabo qalat al-arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna al-arabu shiga ya imani ga laji imani da ga ya lo musulunci ya kwasuta amma to sun zo ne ne daga Allah huwa fili wannan gawa dike gawa ba hukuncio umurta mu katilan nasa ta sha ga Allah ya Allah wa da rasulullahi ajin furgamin guzani ta lai da ajiyar da wari buta ga na, sa Allah ani Muhammad bai tuke ce shi kaza kaza kaza har ta karshe ai ma ji ga wancan ya ma shi ko ji gane ko hadis ya usama usama izala eh, ya Allah ga Usama muwa ne ke ga Usama ga aka tattauba da an kala la ilaha illallah wa yu bani wala ya ga ga ne mu ungu ga be bonu le un fe su ne ni ko na ne biga la ta fita an kalbi wani yan balla wace to ku ga ku ga eh da ga ga ne bilani ga ne bi sai wanci ga abe a idan sai da a kafirun ki na bugwaran nan sun sai ga la ilaha illallah ani daga ki mutum nan ba ku ba nabi mun buwa ni daga kilo shawu wala ya Allah gani wa hu ga ake ga wa musulmi ga wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mu'minuna muslimuna fi aka ko ga fi ahkamihim wa mawarithihim e bayan hukunci ajo gan da to yagun aji ngole muslimi e bayan zahiri hukunci yan muslimi ga wallahi in ga jin hajjali wa kufu wa kufu no in ga jin hajjali a gojin alkafani in ga jin hajjali a ga hukunci sallah in ga jin hajjali a go sogun makabarta musulmi jo wani ní nínú àti ẹ̀ mùsùlùmí lọ zuwa ọ̀sán ní gàdọ̀ náà maka ke yi dan rayuwar gandi zugun wafe da goyayyu wafe da kaunayu wafe ba mu alkhairiyu wafe da ramayu wafe da goyu na mala ne bisa sun gaba sanin na fi dihin fodon kwace mumini kemne je boye ya dojina wata tarahumin da kemne goye dojina wa ta'atufin da kemne je to sai da kauna dojina kamar sai da jasad alwahid ko to kwace da kan yiwo ya e zashta qamin wa udun ko e ga to gaban ta tada'a lahu sa'il jasadi bi sahari wal humma na kanake bayani wani wafe wo wafe jile wal humma wafe wo zafi annabi sa sun ga almumini lil mumini kalbun ya ne shud babu ba'da mumini ya mumini ke na tuno yoko hmm. ya shud babu ba'da e budo shi ka wa baka baina asabihi umaga egwa egwa kere ji bi ci gofi do shi ya e bugo mumini shi ya e gendo shi na mal muminuna ya khuwatu ya bako ya zaɗi izajin la ya Allah wa jumun da rasulullah wala shi ala ya musulunci wale wa manu ya bai tuya kafirci bai shirke da sauransu yadda dalili ali tabbatarwa inda kun fi min Allah burhan na shurutu shagumi mawani ma Allah kiya kun hukunce musulmi gawa jike gawa gawa lawo ga wanda ba yi ko da mm. yana shaga su ne yana musulmi ya zuna ya lalle kan gai fasiki kaga mu dila azu musulunci ba yana zuna munafiki ko kai da gai to munafiqu ga wal munafiqu aidan idza zaba zabi kudu naquluha bi hukumi annahu muslim hmm. a sheikh salih fozan ga kan gai munafikin ga zuyo wa ga ajiye buga musulmi ma lam yatabayyana annahu munafiqu qala ta'ala illa ma zaki illa ma zakaitu da goyi ne ga suna ngoli ene ma suna ngoli ne khitab lil muslimin hmm. ne na muslimi ga suna lalliyo hatta to ina alu kitabi ga suna lalliyo ko da wanda alladina fi kitaba hillun lakum yanji ciye to alu kitabi ki yayo halalli ana ga suna ko hmm. e gogo ngoyi gbe gannan nan yi nan ku rakun bishe gbangba da sauransu musulmi zuwa ko mishan ko yahudi wajiwo wajiwo amma zaba yi mu yan zai je ta kuti nan ko wale da ya za a jiki a yan kwayan kashiri shi kwayan dahariyu na shi kwayan murtaddu na shi za a jiki a yan wajiya ta shagayin hinga ma murtaddu na tun an jane bugu zane jiri daji la dalili ne zanu hmm? ci gashi ga ẹni ṣe zun ṣẹbi dọ́nà ní àdìkíyà wọn àjà ẹbọ ya ṣẹlá e na zun mọ̀gá àtún bí ti dá mi náà gàrí tó ṣe zun èyí dọ́nà gàrí tó mi náà mọ́ rẹ̀ ń ga jí mi náà wíjì an yi da don wuriga tun wuliye na zunu kago ne jin kan a fe bishe mu maga bishe mu mutum na zo wa yugo ko la diga ko na ga nako ran do ci ma wa fe ji kula mu ci sallah wa ga ke wa ga shayara jahadi akida amma an gaje mamakon da kuna ajin ajeli nan yan wuce ne zashe shi na ga nako su bai mu wuce jore nga ebe ahụ sọchi sala nke ya ke yuji nga ga ba wajira kila hmm? hmm. etuna zami eji nga zami zaji elu ya zaji mai kafi ne mai ci gaje musulmi hmm? je ne ne na ne fa zami mai ga wani cewa biyar na biyar na biyar na jiwu na nga azun akida ta kafiru wani yadda ci gaje wani ya zakon da ta ni zami awari jiyo hmm. aso awa jiyo ci ci na kina suku hmm. atani atuli man ka tun achuji sala hmm. ngai eh. ha kila ta da kaza ji sa a takura kaza ji sa ne da jani ba ga zami wuci dike an uje uje musulmi an gaskiya son kai zan nan wajibi tàwọn jìbẹ títà àti ilẹ̀ jìbẹ àyìn àgbègbè tí wọn ò ṣàyìn pé ẹgbẹ̀rún náà lẹ́jẹ̀ gbẹ̀rún pátá náà wọn ṣàyìn pé àfẹ́ ní incident fún ṣìṣẹ́ fàrọ̀ àná ǹgẹ́ ìbò sọ̀kọ́ ẹ̀dínà sọ̀kọ́ wà lọ́nà. wọ́n na kúlọ̀ lọ́tọ̀ nẹ́ṣí zẹ̀jẹ̀ jìbù tí a kú tì nàgẹ́ níbi zẹ̀jì jìn bá níbi àdínì lóru yà nígbà jìn wájà lẹ́yìn àná zẹ̀bí àtúkà fún wọ́yà mẹ́tìfà rawar salata alaihi imana kan musulmi gajin musulmi gajin hajjale kan gai fasike kan wayi lefijici kan wayi to munafiki ko ji gani ko na dai musulunci gu lawo wa mabiya na dai gu nan wa ji wa ma ba wa ma ba gafara yu ko ji ma sabu na ma jugu ko mutum gilan lokaci wọ́n ti gane ko ẹ̀wọ́ gọ́ daga su kun na ga rabba na fil na wali kwanan latin sabaku na bil iman mini kwanan latin sabaku iman a ta to zai ji zai ji fi zalo na liboni mm. firkatu dala dole mini firaku ya musulmi jono gani yana adila ba dan yi na yi kafira musulmi a ya buga zubu shi gan a shayara je kafiri ma turi ma a shayara je kafira a wari je kafiri kaza kaza shi kafiri ma wani mai tuyen gwanda da dalila hmm. kuyo ko hmm. an mace maga shi ma ga polisi je kafira ma, wasu da polisi gumi a gwada laji wasu sanu a keji to fara ji gan a su aji za su mani a su aji polisi ofisa gumi a wani <laughs> ne ga polisi ofisa ya ne na kilawace na yaya ne ya sun ji fara yau hmm? sannan shiga shigan jizuku wa gan lauya kwata bi ko shiga na ko nga je lauya ndo ci gumi abu ni aso ade to bari ta gumi abu ni eh udanu ka ka na se gno unda be unda bi bari ta me aga na ni ugon kila bari ta e ni la ji ci kafiri bari ta e ni e ci musulmi e kiri ni mege lo ko ji fahimta yake mai rinna ko wai waje fiki ga nawani sango shiga shi shiga ji zugu nga zando ni ga lu abuja ni shago shago fo mutane na wani ga ji da musulmi ke ku abuja ko fo kuta wannan eh mun zo ne kiyo mun zo ne dangi zanga ci fi abuja ne ji kino ne wa ne ne je wa bi ba go nan do je to gwamnati mu dan do ji to gwamnati mu da amma la ta ko ji mu ko ha ji kiyo wa go be so ku be to ibolo le fe ba to aduwa ya kila zan do nan lo ji da ne go an da mun ji aje kati ne za mu ci gashi shi mu ce wannan kukon na biyu ko gwagwuno na fahimta ya sun na lajewa na kowane lobe ra'ayin a wari ti shi yanan a ga zawon jide kiya zawon jide zawon layuya mun kiri shi wani zawon layuya sun fi yi a nabi ibrahim man wani bara a beto babu ne ibda lalai a biyu kawai mi na bura wa biyu kuma ma ta bugu na min dunilla a yanzu man shi na dangi na jedi a ci majiyoyi Eh, a ci wani lobe fahimta yi ne ya mai lokura za fondoro nan da ce santo ba ne ya yi waro ya mai ji bologo lobe ya yi mai tuwara a mai tuwara ya mai go kashi a da sha ni ya lo ya zaji hajjali ya lo da sauran su mai da sato mai da janto tafiya shi kila ne ya ji mai ya gwani ya ci wangi ya kan wuce a ga a ga su da turai ma ya ji

ko yayi sai ga shi shi wai wuka dubu makanta gwamnati in yi oṣù bá tẹ wuka dubu wo ya yára kó yẹmọ ẹ̀wùrú rí ẹtí èjì kan ló ti ẹ là yí yí wọ́n àyè gbọ́dọ̀ àwọn ọ̀la àlẹ́ sáré àti kátìrí máa nà àtàyà tí ìṣẹ̀ráyìlì islam. ya jiri a zandun da biya ki kai imani ga imani da na gumi a sun da shari'ar musulunci benin bi ma'ana ya ya li zandun da ga zaka zan mumini yo na imani wa gumi na jenne wa da jenne da ga wana ko ji ga ne ko yan gwa jenne gwa ne sai kiyo sai bai dalili ko kuma sun ga shari'ar musulunci da benin ga li ma da na nasa kemina zamani annabi a ce ga zan shiga a ga annabi za ka zan mumini wani a annabi ga kai musulmi a ga annabi Allah ya zaka zai ah, fi fulani fa innahu mu'min annabi Allah ya ka zai wai dai mu'mini wani annabi ga au muslim ga musulmi annabi ga mu jin bayani ga ga ga fe ga fe di tas ga ga fe di tas ki e za e bayan so yace mo so yace genu sai unde mu wona amma ne wala o fili ona eno gbere ga do no ti o magan ko wuji wuji fasikantu na juji lembando ci wuji wa imani waji wuji wa munafiki wo e boko wa jiri ga imani waji ki an imani wa gumiya no le to suna ji mazo ku e daga aja ya Allah magfili awari ji de meto na je jina e daga aja de li me wa ku no ba Allah magfili la Allah fadu warhamu Allah gulu wa wa fa anhu wa akrim nuzulahu wa fi mudkhalahu hu hu ya zamirin ne ga zuwa

ne wadan da wani gaji wuru wata shi kuzu musulunci rasa kudu allah ji kan musulmi ndo ce so nga ji sala de nayo la do ni ke mi la so so bi da wa yo jo a'udhu billahi mun aga aga ju re kilo ti ji kun sala da kan sala mm. a je o je no we ba ji babu dan ba wa ne bi ga kafir ya su anibi ti jí kún sálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ na ìzú wà ní ìgbọ́láàánú tí ó gbújú sálẹ̀ ní gbogbo ń wọlé kájọ wọn àjà wọn fúnra gbọ́n yẹn àjà láti sọ́lẹ̀ àlá ajímínú máa dà bẹ́ẹ̀ wọn láti kíkọ́ àlá kẹ́wọ́n lè rí. 如果文什么算？袜子啊，五个文什好，我挂。喂？da a kacha wa kwaji wururu Allah kiyaye wa fa in qasara fi shay min dalika kana naqis al imani ata yatuba ya zama ga de ya zama ga yando ci ga diminiya lamarin ce kun ga shiga zane imani wake ko hmm. aqida ya lusunnati wal jamaa ai bi aqida ga zunubi dambu na shi utu shirka ne ko na shirka ga wa da musulunci bu ma hmm. wuje imani bo anan amma zane ga zunubi wuce jinan ga aje fasiki ku ga aje asi ku ga aje zane imani wa jinan ko sai mm. eh, gogo ga an na imana da wa'il Allah ta'ala mul iman ana tasul iman yo kere imani ya zai bayar sai ce ko wa gumi ko mawajin ko ji gane ko amma yana ga lawo ya ce za a ido na zuku ga waya lotun biyo na wasu yin da gbani wuce tsakanin ga sokoi illa ma a zahara laka min tazi shara'il islam inda goya nan ga lawo ya wa shari'a musulunci ta dina ga lotun da ciyan yana abuwa ya mini yana jalo musulunci ya nuna ko hmm. wale ga lokacin shiga a bazai zanna jikin zanna jirin da kama a wa da na ko ngole ka ma ga wani da ngole ilina da dai wo ma kuna mu'azibi na ta na basa rasula aga ka ma tulu jajin yu aga shubu ala ki aboyu won ajigun ya ya won ajigun batan ba won ajiga aju bakajan rabbana la tuwakilna inna sina aw aqtana won ajiga shubu ko tawilin doci ngadda gangani biyoya ko da hadisi ya zanaga Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah wa yi ce ci waga yi wuce yamiyo mai ce ci ne wa ne biga aksa amin shi da tilfarki a na ci bice ba tsananiyar gama na iya tsananiyar ba fa da binin wani ebo biki shi no na ne biga wazo musulunci wa jama'a annabi jama'a annabi musa na diga annabi musa bai ji allah na ilahan kama lahu aliha wa ku kiyaye ke mina su da ku tina annabi musa ga ga innakum qaumun tajalun da da ne jaji jahilci nan ko ji gane ko wale ga shirut ne ga gudu da mawani ne ga ji kiyo ga lafiya na ba zai za zu musulunci wani ga na ma daidai ne kawai dun ne bi shirut shi bi mawani ne shi nan wayi man wuci ko wa ji ga zan da ja mu amru min al-amni aw al-khawfi azabu bihi wa law radu ila rasul wa ko ko law al amni min la alima wal ladina yastamituna minhu sabago wa ji kiyo wa daidai ne ya ganin ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ti kí ẹnu kára yín ẹgbẹ́ náà kátà yìí káàkiri a gáàsà níbi mọ́ bàtẹ́ làdí iná fọ́ọ̀tù lò kátà yìí káàkiri ọ̀gá ẹbá kan bẹ́ẹ̀ ọmọ ga ẹni gbẹ́bẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn na. hílò náà ọ̀nà mí hílò nà nàwó nà kátà yìí káàkiri ọgá wà kátà náà àti tó kọ̀ntóró bẹ wọ láyé ẹjú ìlú àná wọlé ìyá lálẹ́ da káàkiri náà lè mú mi nínà sàbílà kátà yìí na náà bẹ̀rẹ̀ náà akó gáàjà ba àbàgá fara yawa. rabbana yakfir na wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ko da ba ga fara yuga ko ni da imani wa ba ba ga waje adegu yi kafirani a fenin hu wa bada bayna bayna kula da wasu babda bada ta fi minu billahi wa da hu ko maga jajali ko le ko mai da ra a to sallama biya ko amma ade kaunawa amma ade goyawa amma fenin hu eh amma ade guwa ko maga jajali zan ga ajuwa kawo kai da na matsabu na ci musulmi na maga jaji don waje da wace gigoyi ba a ji sai da yake musulmin kafir wal kafir al muslimu kuma hmm? ga jaji ne bai a hukuma ebona ni musulmi amma ke su da makabarta musulmi shi ba a siya ma da bai na wai gada na wai gogo a daga sami kafira ni wani kalijan na wa da wa umadanin umadanin wọn àti ètí à ẹfọ àlìkìyà ni mo tún kún ákè ẹbọ náà ẹgbà tán àti káfíìrì jẹ àǹfààní àwọn ọmọ atẹ́fọ́ ń ṣẹfà fi ṣàfihàn wọn ilé gẹ̀ẹ́ ní yìí ti ní pátá pọ̀ ní nga ìdí ní zàdé àṣìṣe làwọn gẹ̀ náà. ke zai ji sokoto kuna ke zai ji alibi to kuna ke zai ji to ko wale gan zane nu lawu na gada wani wa majiyo amma ba hukunci cikin ridda ci ku sabon wannan kidan min da islami lawu mawani ma kan energy mai mawani yo ko abatan ko nga ga na mata wuri da dun wa muqallidun ko nga wuce min te tula yaji ga irin no halu huwa jahilun nga wa jahilu halu huwa gadbanu nga wa je wuje fala yakuma alai bi riddati ma hadhihi mawani a ba ku je riddati ba ke mawani na shiga nan bana ngo le ga do na ku wale shurutu wal mawani na shiga ga nan mun so barai da zoji ko ka ga wannan e bugu a ga wa za su musulunci mu sai ba ga be mun ba ya. na yuti ya bizi don lambarin yanta kafiri je wasu kwada ya kafiri polisi kwada ya kafiri likali kwada ya kafiri lauya kwada ya kafiri da hannun iya la bizi don kai mutum shi jibwa hmm. da lakani arba'una hadisi dumatul eh, itiqadi wasitiya tahawiyya na shi. ya fi alkhairi na ba na ga bayan na jika na aje su kama ta kafi da cimo ne sau da yi da kuma ga man wucin miyo mallaba ya Allah wa lahu nurun fa ma lahu min nur wa salatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnah ga sallah na mawaji ne kuma zane ga gaji ha da nemi alil kiblati wani sun noro in wani nemi da alil kiblati jo to a shayar e shi to yan bidiya shi fita cin alil kiblati wani maruju mu gande da na fita kune da na ya cin da ma wajen hanya a cin mun fita kune wazaniya wazani to ya ci dace baji wazaniya to ya ci dace wal wallazi yaqtulu na to zana mini yubu na wa gairu to zai e jin da jani ne alil kiblati min ya musulmi jona wasakranu gangani bai zana fele ko a fiye ci ne. wa gairuhum to da yace ana salatu alaihim sunna wa ji kwa salla sunnu kenna bayani abu gali an daga da daga lawu ci da imani ko ci da mu ci da musulunci na mu daga jajeli a jin ku salla kaji za daga ka da mini alkibla a maga ga ma nan zai je sallah ce kabanin ya ji mu'amala biya mu'amala ya musulmi shi na lau zahiri wani a yi da rayo ko ma'ajin hajjali ya ni ga malali ma barbari ga wani marju za na futa ku addini musulmi da adalci hmm. ya zai ci da umai bai ni ku yi bai bai erin kuni ma ji wa ga wakijin waya ci daga a cikin kiyar hukuma likali ciji rajimu ko ajin rajimu ta su da na zugu le rajimu na na ne bu dokai musulunci daga alan waje rajimu daga jikin nga ajin rajimu amma nga wale kami aji na rajimu na waje la ilaha illallah waje muhammadu rasulullah waje salla musulmi yo shetan ji uji zauta kijin wuca lemban sokoji wuca zinan na ji ma ya waje hanyar a muji wuji hukuce zina wuce a gaga a ji ku kusalla abu funuwa abuja alkafani agoji kusalla a make yuso ebe kibo ake yin musulunci na yi dambiyoyin musulmi yonin wọ́n lé kó wọ́n à ń jìgà ẹgbẹ́ náà wọ́n ti kún sálà àmúṣọ́gun makabarita mùsùlùmí àmúfùnú àmúdì kan náà ìtì ní ẹ̀tún ìzùmọ̀ ẹ̀tí ẹ̀tí dábà náà. wọ́n ti fẹ́ẹ́ lẹ́yìn náà. yẹ̀tí dáàtì bá a jìgà yẹ̀tí dáàtì ń zàyí tó zanamini wù náà zanamini gánà ẹnu jìgà náà àmọ́ ọ̀tí la ní mùsùlùmí fasiki ne sọ́ngó musulunci ba ne. ke zana mini ugu na ke zana fita ko ya tiyan na nan ko a ne ba sallah ta to zane shi a fita ko ya tiyan zina ne bi jan ku sallah a ne bi jin kuma yin sallah ne bi jin ko ya hmm. galibi a sallah ko a ne bi za sallam kun ji zan ga ci ku sallah ke zane wuci zana mini ugu na ke zane da yin ko kibarin daga ganima wani wani aji zane kusa anabi jin amma bi ke ga zame ce alaji ebo dúdú fe òun ní ya ibo ya dàjì gan ẹgajì eré náà wọn. ń jìlẹ̀ ẹgbẹ́ náà zane e káfìrí náà nga mọ̀ láàrin ibi tí jẹ́ obìnrin àtàwọn obìnrin aláwọ̀ àti sálọ ẹgbẹ́ náà sì rí tó

agu funu agu ji kun sallah kun so kuma ta yi musulmi ga ma ba duwa yi ji gani ko ga salata alaihim sunna sallah na wajin ai ku ne kwana ji wajin sallah na sunnu ma'ana sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-barbari ce shi abu la ya khuruju ahadun min ahli al-qiblati zandoro a cinya mini ya alkiblacci min al-islami daga musulunci ba hatta ya rudda ayatan min kitabillah sun ga rejectin aya mini littafi ya soyo au ya rudda shay'an min asari rasulillah ko mu reject yan mutum ne asari ya nabi sallallahu alaihi wasallam jo aw yusalli li ghairillah ko ji sallah za mu tsari ce ci anan aw yazbaha li ghairillah ku sun ya za mu tsari ce ci anan wa idza fa'ala shay'an min zalika in ga jiyan do ci mini ya turin na jo faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam wa jawadi bi tasiyo bono guwa zo musulunci wannan fa idza lam yaf'al shay'an min zalika ka go jiyan do ci mini na shi ba ma fa huwa mu ko fa huwa mu'minu wa muslimun sane muminu mai musulmi bil ismi la bil hakikati ko mana e bayan sunna yana wagon ga wani su wagon wa fi munafiki yare amma yana ji la wayan musulmi na sun ga waje ma ga musulmi yoyon ke lamari ba su ko na muna fata ne da ma muke na jina yi gannan ko mm. manya gagaga za a zu e, da za ya zami ne a lutibilati yau a zu musulunci wa ko sai zane in ganyen doci mini na jawo ji musulunci wani jini ko ma au ya rudda shi amin asarin rasulillah ko mu reject yanda ci mini asarin ya nufi sa da mu in ga ga alkur'anu ji gaskiya ku ga sashen alkur'anu ji gaskiya ko na na ta juna mujikiya ko ga gaskiya ko a ba hukunci ya zane biyan rite ba biyan wa ga soko la ga ne be ga ya ka ga zanne ji jahili ya nare ka ga umari takalidu ya ja nare ka ga umari tawili ya nare ngo ji na ko dan wa pagan bi asa rasulullahi ne hadisi hmm. ngo le e bo e bo mas'ala ci dawo to ba za yi bujin ba za ba nuna ci gwaji sun ga ciya da ba kibo wuce hankali ko na hadisi sun wuce zafi wuce sun man wuce na wuce kiyan wuta zuna bawa alhali mai ko idan wani wuta zuna wuce kiyan ya ba a ga man na gazu musulunci wa hmm. ko ji gane wato ba matsala na ji complicate aw ya rudda shi amina ta rasulullah bi ma'ana ngaje kafiri biyan ne ga shaga guba khawariji a ya ajiyetu kai daga tun ka bayar lo yalo wazo musulunci murji ajima a yale otu ga yada daga ibeto imani an lefi nun gaji bata nan imani dundu ma madiyan ko ga tu bata lugwa a ga imani dundu imani imani imani madiyan wale ga ni daidai a lusunnati wal jama'a masu kuma a ma madata ta a cin a gan ngai lotu ya e shirka da to ya e kafirci na shi wuce kwana sani muslim azu musulunci ko ba da tawaffur shuruti wa kifayil mawani amma ya tuna wani ka guje ya e shirka wa maji kafirci wuce kwa ko ko umaji mm. gan kemi kemi sali mutu ula gamar zanen alkur'ani ko sunna ya nabi ko gan sallah di doliya ko wai da ji bu ta mi na ji so ya cana ko wai so ya na ji so ya cana ngole ko ma ujiri na ji ujiya ya sunni bi kabari ko ji ujiya o fare ga zanna wai musulmi ko yi mu'mini na kisul imani mu'mini na imani wa jinan imani wa jinan ma na alfasikul milli amma mutadilaji a ga yana ga yadda ta ka bayar wadan tsakanin wadan tatacin wadan manzilatun bai na manzilatun ne kunji mumin ya umarci kashi a ga wajen kutacin a ga fa alkiya magana bai suka ga wada nan malo na waciya wale ga wa da mutar zai da jiri ni alkiyamin amma da cin da bai shi ba sun sunna a wari da mutar zai ko zai da ka bayar ya fa alkiya magana dai wanda a tangowa malo na waciya wọ́n kọ́ wọ́n ti gan-an ẹ̀la gangan bí lọ́ọ́ ilé anígbọ́n ọ̀rẹ́ wọn yé wò wọ́n gbẹ́nà wà sí à ọwọ́ kan yìí níbi àkídá wa rí ibi tí dandan là mo ń jí àjìgán tí mo dúkú àwa tún lò sósìn àríwá àdùn àmọ́ àlò sósìn ẹ̀wọ̀ èdè tíá ngọ̀kọ́ ẹ̀ ko zai ji sallah zai ji tsoyica ko wanzu ya zai ji tsoyica nan ebo na sallah to su je daji ko tuye ya sun yi ba zai nasa ko buya ji wani wani ga daji ya kuki ko daji ya inda tuna zanen wani lafa tsoyici ba ci kuma ga azu musulunci kul inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin wa idza ka shay'an min zalika faqad ale alayka an tukhrijahu minar islam wata hunga yadda ci mini yadda shi wajen waji wari da wani guwa su musulunci hunga yadda ci ci ko wani sallah ya zai tsoye canan wajen ya zai tsoye canan wajen ibada ya zai tsoye canan waji waji bi na guwa su addiniya babu nan addiniya musulunci nan ko nga wale katon na sugun wagadi ahaliya na rai ko waɗin wato gaje basiran a shiru tu shagu mawani uji dabuwa kaza dana kaza dana sheikh Muhammadu. sheikh muhammad ibn abdul wahab ngato zai je jibu ta ji kabarin kabarin eh, sai libar da kabarin sai libar da wani mu ya kafira sai ba kibo jahilici nan da biyayin imamu ahmad ibn hanbali wa ga jami'a kufa ko mawar da ga ga alkuranu kalamun layi nan wani kafiri amma a ya ne jami'a shi dan gona yi kiya na nan a ya ne jami'a da wani imam Ahmad sai to sallah abu ne ya ba kibo kun yi ga jayi ce ku annabi shi ala je basira ga ya e ga a wuce shi go ya Allah a ta na kasan wa karakara a ca kan gari bi zai yi kishin bidiya shi ne ni tuba zai dai kishe bidiya ji fi bidiyo e ju eh, dawa lobo da sauran ne tó biya da eh, ko tuba ji sai zai nini illa najir najir mala yuqasu alai amma zai ji awamu fita ta mun su hmm? a sai layan wa kala kala ala dikiyo ala kan ji ya ruwa فإذا لم يفعل شيء من ذلك فهو مؤمن وتكاغا إذا دين جاوز مسلم شو من هنا جو بدا نوقف يصورو ساكو أني مؤمني ومسلم بالإسلام وما مسلمي بين سنة لا بلا حقيقة وانت هنا حقيقة ya bayan su ko yana zanen gwajen na gwane yi ga لنا tsawa ai su zuwa yi da ne bayan latuna wasu riratu ko wasu wa kullu ma samita shi an minan asari kando na moga wa asarin doro na shi an lam ya bulugu kuluka ko? na raju ko? Hmm. na wa kauli rasulla ta sallam kulubu ribadi bai na musu ba aini min asabi rahmani sallam azza wa jal wa kaulihi inna allah yanzuru ila samai duniya wa yanzuru yawma arafa wa yanzuru yawma alqiyama wa inna ja'anna ma la yazalu يطرح فيها حتى يضع لها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتصميم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهل وكل ما سميت من الآثار شيئا كان دندن غو دغ آثار جو بحديث جين دچنا min mimma lam yablughu aqluka yana hankali wa mace jana na wa qawli rasulillah ke ga na annabi sa sallam ga qulubul ibadi baina usba'aini min asabi'ir rahmani yan gbajiya ali ta da tsakane gwanginin ba tsakane gwanginin guba shi sai ya ce wani wa kawuli ke ba nuna gam inna la yanzu ga ilan sama yi duniya hakika sai ce cin sama yi jenan wa yanzu da yawan ma'arafa sai ce mai cin ya fi yan arafa yana wa yanzu da ma malkiyama sai ce mai cin ya fi alkiyami na wa na jahannan kuma a yaka jahannama la ya zalu ko hmm. ya turahu ha a sai ce zafi na jahannama wani hmm. ya zubin lai hatta ya zo alaiha kadan ma'azin kakuna sai ci ga bici wula haddawa jallar sana'o'i na kuma dai a cikin filin ne ɓata wa kawun lillaayi ta lallu labdi bai ganin ture shi gauji gan in ma shi ta ilaiya wa ga ɗan zai bar mi haruwarku ilaika mai abinci dai wa kawun liggi zai ba wa gan halaƙa lallu adam ala suratihi ko. wani in ba shi ta ilayya wa da zabe ba ne har waltu ilayka ne a ci bai ba wai wa kawli ba nu gan khalaqa Adama ala surati sai jaji la ni ga Adamu ta ce surubo wa kawli rasulullah bai ga alaihi sallam gan ra'aytu rabbi fi asani sura mi le sai ce mi yadda sura wanjo wa shi ba ya zil ahadith bi ne bi hadithin ne nan fa alayka bi taslimi wa gaji wa basuta wa tasdiki wa ya gaskiya wa tafwidi ko wa mawalawo yayin ga kaifi yake mina sifa wuce yi nan su ko buyi biyu war rido ko da yarda ji wadda a tafi da fil kaifiya gowar rido mo na yardoji wala tu fasir shami ya bibi hawaka yanda ci ne yanda shi magajin fasara bai kai gowar yi fa inna al iman bi hadha wajibun iman ji bin mai wajibi fa man fasara shi amin hadha bi awawu da na gaji fasara yanda ci mini ba gonno bai tun gowar na waraddahu ci ma reject na fa wa jahaniyun da na jahaniyu yanda lam tu jahanu safwanu na ko hmm. nusus yan na jadi tabbatarwa ya ce ci na waji wajibi na gudu tabbatarwa ke minu zai ne ya haki ake na wa ma da la'ankali la'agun kan wucin fe gugu gan wa goyi na ga ci da kazana wa goyi ga to ci na lugwa wa haka babu dalila mu wa ma ji wa ma mun bai zando min ya ali toji wa ibn zai la sai ci ta bi ali toji daga yi mushabbiha jo to ha to mu'attila maza ku baba e giwabi mu'attila ji a ga sai ci la tuta tin al'ada shubwa a ga sai ci bi sunna ja a ga sai ci bi sifa ja mm. ko mm. kuma ga ya ga su ku ga wa ga la sai ci a da zando min ya ali toji wa wale mu'abdila shi haɗe ya gwane sai ci ga wunde suna maga wunde sifa shi ko mu'abdila yi maga sai ci dia mu matsila shi ku a yau saka yi ba tu ji ga sai ci da suna shi maga sifa shi amma sifa ya ce lada bin ya halittu ja su aji mu. maza bayan a da suna ci wajen jama'i da ta aya da ji ga su kwade suna shi maga sifa shi isbatan bila tashbi wuri tabbatarwa majun tashbiwa ko hmm. a maga sai ci da halittu ja ko nan gai maza bayan ahlus sunnati wal jama'a laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir eh da bane da jiya sai ci na sai ci mai wo mai ne ngo da laisa kamithlihi shay'un ne jiradiya mumassila bi mushabbiha shi ko wa huwa samiu al-basir ma wajiradiya mu'attila shi ce misali a hadis daga kulubu da bai na yi ba aini min asabi rahman ya gbanshi ya halitta ya tsakani gwangini ba mine gwangini ne ya ce ce wale wa isbatu ya asabi ujin ya ce ce kem nobe da hadis wani ko ya gagan asabi na da shi ya halitta zo ya nun yi ma ke gan asabi na wajen ya ce ce ha kem na ce ce ga yi wani kem na na diga na kuyayi ce ga a cikin hadis na ke bebe ga man a tani ya mishi a tai tuwo harwala sani gabe ba su cin wanda na su yi ci a dagun wafi sheci ko sani ga jinsani ci fi bi ci biyo wa yarda ya su ci un shi da mai su ci un ci biyo ga fara ya su ci ko un ci biyo ngole un ci biyo ga yi ci wo bukata ji ya wuna un ci biya ya biyo su ci un ci ba su ci na wani sai da gubi a cin alema ngai wala in sa'ala ni la yanna nga bayan da mimi ga yi wala in sa'ada ni magawa isti'aza bi mi ma'ana nga waya ta bi mi lawo idan na mi aguta ko mm. sai ci je da dawo bukata yu kan to no ga dinye ci lo ba sai ci nan sai ci go bukata yawo ganne ba biya farin mukabala ko fa yasqaruna minhu sakhira Allah minhu minna ma nanu mustazin Allah yastaziu bi wa makaru wa makara Allah ne bago ngwe zu be kaida na shi e bayana imaza bayan ahli sunnati wal jama'a jinan wa gwonya wa ji wa ta ci makanta fresh da ne ji katuna ko nga te ji e ti lamarin noma ko wundu ji karatu kara kara kara kara kara kara kara yi ke manya mafarishi aje fahimta wuce na umuta ya kwaye goro ko mm. mai a salafu salihu shi a kuke ba fi jin bayani ya yi gaskiya na ma bayani ya kwaye goro ji annabi sa mu gan yanzu na ila sama ila sama dunya sai ci ya ci sama ji ko mm. da hadisi ya wa yanzu li ashiya ta'arafa sai ce cin shi sama ya je lobiyan ifo ya arafa ya ati yau malkiyama sai ce abin fari kiyami ya ji hu yau malkiyama da fasil kaza bai na ibadi sai ce abin fari kiyami ya buji sakaya ne ya wujujo A mai bata da tabbatarwa ta cin haki kuke mai yuno ko amma ga gaske kai fiye kewaci ci shi nan a gadon noma wajen imani jin al'imamu malik ajuga ya ciya ke kai fiye istiwa wuyi na ga ya ciya rahman ya al'arshi istawa na aga ga kai fastawa ke so ya ci lalata ta ciya al'arshi wani zanen biyu ya ce kai fiye ko al'imamu malik ga al'istiwa wa ma'alum istiwa wa na gwaggen wuyo ko wal kaifu majhul kaifiya mai na yi gyanin wuyo wal imanu bihi wajibun iman na mawajibi ne dole ya bin bin alkuran mu bai da sunna wasu alu anuhu wa mabiga ce kai fiya wuce ma bid'atun bidiyo na ga ya koyi boro ke ni na mai ga ya ganna be ce ke mi ma maliki ma ganne ce suwa wannan a cin aga kaida na lokaci ce sifat ne ke na bu alqawlu fi ba'd sifati kalqawlu fi ba'd wal qawlu fi sifati kalqawlu fi zati hadisin ya tsora hadisin daga halakallahu adam a surati ta jalita ya nabi adam ta ta yin bu ruwa da ce daga ala surati rahman man jiga gari tsarawar cikin hadisin nan ko jiga ne ku amma ɗaya eh, je dan bane yi ɗaya eh, ji isbatin a sura sai ku yi ne sifatin cin shi bu ya bu hadisi na ga ra'aytu rabbi fi asani sura mi le ce ci mi ye da sura wanjo no le ne ne na ne sa sallam ne ne ji ba ta ya sura ce ci ko bi hadisi ne lawo da ce ci a bi fa kiyami na ce ci magabe ke bi yi bi ya fara kiyami ga bi ban da sura nun bebe ya mafani wani wajen ba ta ya yace ci be a amma asure ya so ya ce biyan halitta wuja ga wajen gani ko wata especially case ne ibn kuzaima bai ci da bai ci ga hadisin nan ga wata fuwizu wani ne nan ba ga tafwida tafwidu fil kayfiya la tafwidu al ma'na da ya kayfiya bi ma'ana sai ci ba sifa kaza ma ke kayfiyi no ga wajen imani ga sai ci ga wani bai yi wa mako hmm. la nufasiru shi an yi hadisi la tufassir shay'an min zai bi hawaka gajiyan ga cimini ganda yau fasara da ya tuye yi ma ko hmm. waje ga ga wakikin na kaifi na amma sifayen nuzulu ji tabbatarwa amma ga ke kaifiyen nuzulu yi na ga wakiya a ji tabbatar da ce a bi fari ya ne a makin wa bibin da ga wajen wajen a rabu kawai malaku safan? Safa. hal yanzu ne illa ya ce umar lafi zulalin mai gamami wani malakata kuliya al'amur ibi ko ce a bi fari ya ne ko ibi ga gaji fasara ga nan dondo biye tun ya gbawa yi ma ko ga da ji fassara wa yi da ilimi ya ma wa yi da dalili ya ma ga da mai tun mutashabi wa mu ka mu ci ci ma ko shefo za ni gawun wule barufu shi yin da shi katula katula kuni ya nan a ja da daga gaifi ba biya a do ko hmm. a cafe gagai na bu a cha cafe na dodo shi fo ba a ga ciwo shi da ti ci ganin ya yi gimi shi lan da ta ce gobe da ya jan ya mutu ya kwaya salafu salihu shi ya eh, naga ga gaba biya kai da wata jino ne fiye gan ko littafi na shi katin na jona alhamdulillah wa gashe ba a mu publish a mai wu ya gaje da tsayen wuro bai fahimta wurin bai da kuko don ya gwafi bai lugu a jini ma na fa'innan imana bi haza iman na wajibi ga nuna dole bai suna shi ya ce shi bai sifati ya ce shi wani lalasuna wani suna faɗin biya yadda sun ja tabbas na mai gai gayi ce ce ya buga su duga ga su da sun ne da kike bata ne fi fango da na sai kiyo na sai ya yi wani ba wani muhammadu ba mini imani ba ce ce la imani ba ne je ce ce wala imani ji ba sifati ya ce ce kamar ne ku bi jalali ko wa ma la wa ma ya sifa ya ce ko sunna ya ce ce na tabbatarwa daya yana ma ce ce gari tabbatar ma ke lubbayin bayan zando mini ya ni tuji ba famman fassara shi amina bihi biha wawu warar da ufa wa jahani da na gaji yadda ci mini ganda jo fassara bai kai ya ko ci reject tuna za na ki da jami'a shunga wani lamito ta bugu wani tula tsoyi culi ta ta tsoyi bai zandoro miniyan a lista bugu ya ba ba mu lada ana mai gacin bici na Allah gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik